sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Da fatan an wuni lafiya. Hadiza kyari ce tare da Ibrahim Almasi Garba da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shiri a yau Lahadi 6 ga watan Satumba shekarar 2020. kafin ku ji abin da muke tafa da shi Ibrahim ba makanan labarai. To Hadiza yau Lahadi kasar India ta gabatar da wani adadi da ya sa ta zama kasar da ta samu masu kamuwa da cutar corona mafiya yawa a rana guda. Kasar Jamus na nuna yiwuwar kakaba ma rasha takunkumi. Muddin rashar ta ki gabatar da bayanai game da abin da ya faru da jagoran 'yan adawa Alexei Navalny da ke jinya a Jamus. 'Yan sanda a garin Portland na jihar Oregon ta arewa maso gabashin Amurka sun ayyana abin da ya faru da daren jiya Asabar a matsayin bore bayan da masu zanga-zanga suka yi ta jefa abubuwa masu fashewa kan tituna. Kanan labaran kenan. Bayan kashi na farko na labarai za ku ji cewa a jamhuriyar Nijar hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta CNDH ta fitar da rahotonta bayan binciken da ta gudanar a karkarar inatas da ayuro da ke yankin tilaberi da nufin tantance gasken lamari game da zargin dakarun kasar da hallaka fararen hula ya kamata a ba jujoji wanga dosiye a bincika duk wanda muna ana tamayana da hannu ciki a kuroshi musa a kuroshi a tambaye shi kuma a hukunta duk wanda ya kawo mana wannan bala'i sannan kuma a najeriya daga dukkan alamu tsuguno bata kare ba akan batun gyaran kundin tsarin mulki da majalisar dokokin ƙasa ta ce za ta yi domin ɗaya daga cikin sanatocin jam'iyyar apc a majalisar dattawa ya ce yana goyon bayan kira da ƙungiyar dattawan arewa ta yi cewa a gyara fasalin ƙasa yanzu wannan abin da za a yi kuɗin da za su kashe musamman mu a arewa inda kalilan daga ciki aka ɗauka aka je katsina aka je zamfara aka je kinaja state aka nemi waɗanda suke zaune a idp inda ake tara yan gudun hijira san aka ce ga abincin da za ku ci koko a ɗan kokata a neman musu tsari ai mu da ya fi mana Za kuma mu leƙa jihar Bauchi inda rahotanni na nuni da cewa ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ya yi barna mai yawa da suka hada da rasa rayuka da dukiyoyi da gidaje da ma na gonaki a jihar. dakuna da dabbobi da yadda na saya gidan duk gaba daya za ku ga wani tafi ke can da ya tafi to waje na ne gaba daya ruwan ya shiga ta Madina mai shanu kuma na nan tafa da shirin matasa a duniyar gizo amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Yau dinnan Lahadi ma'aikatar lafiyar kasar Indiya ta ce ta kirga sabbin kamuwa da cutar COVID-19 wajen 90,632 cikin sa'o'i 24 da suka gabata, wanda wannan ne adadi mafi yawa da aka taba gani cikin kwana guda a duniya. Yanzu Indiya na da masu dauke da cutar ta COVID-19 wajen miliyan 4,114,811 a cewar jami'ar Johns Hopkins. wanda wannan ne adadi na uku a yawa a duniya amurka mai miliyan shida da dubu da brazil mai miliyan hudu su ne kadai suka sha gaban india a yawan masu wannan cutar a cewar jami'ar ta johns hopkins a halin da ake ciki kuma jaridar new york times ta ce ta ga wata wasiƙa daga mark lowcock karamin sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya mai kula da sha'anin jin kai wasikar wacce aka tura ma kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya na gargaɗin cewa jamhuriyar demokaradiyyar congo da arewa maso gabashin najeriya da kudancin sudan da kuma ƙasar yemen na gab da fadawa cikin matsanaciyar yunwa saboda wasu matsalolin da cutar covid-19 ta daɗa iza su ministan harkokin wajen jamus ya nuna yiwuwar kakaba ma rasha takunkumi muddin rasha ta ki gabatar da bayanai game da abin da ake ganin gubace da aka sa ma jagoran 'yan adawa alexei navalny haiko mas ya gaya ma jaridar jamus ta bill sontag cewa akwai alamu da yawa da ke nuna cewa gwamnatin rasha na da hannu a wannan al'amarin idan cikin kwanaki masu zuwa rasha ta yin bayanai kan abin da ya faru zai kasance dole mu tattauna da abokan hulɗarmu kan abin yi abin da mas ya gaya wa jaridar kenan ya ƙara da cewa duk wani takunkumin da za a ƙaƙaba zai zama tsararre jamus ce ke jan ragamar ƙungiyar tarayyar turai eu a yanzu mas bai kauda da yiwuwar saka takunkumi kan aikin shimfiɗa bututun samar da iskar gas ta rasha ga nahiyar turai na dala biliyan goma sha ɗaya ba 'yan sanda a garin portland na jihar oregon ta arewa maso yammacin amurka sun ayyana abin da ya faru da daren jiya asabar a matsayin bore bayan da masu zanga-zanga suka yi ta jefa abubuwa masu fashewa kan tituna 'yan sanda sun gaya ma ɗaruruwan masu zanga-zangar cewa an ayyana abin da suke yi a zaman bore sannan suka umarce su da su gaggauta watsewa a jihar ta oregon bore shine mutane shida ko fiye su shiga yin wani abu na tashin hankali wanda ka iya lahani ga jama'a a jihar ta oregon dai bai halatta 'yan sanda su amfani da barkonon tsohuwa ba sai an ayyada bore 'yan sanda sun ce masu zanga-zangar sun yi ta jefa abubuwa da dama masu yin bindiga ta yadda akalla wani mutum ya samu raunuka hotunan da aka buga a kafar twitter na nuna wani mutum wanda ga alama ɗaya daga cikin masu zanga-zangar ne ƙasan wandonsa na cin wuta madalla to kamar yadda kuka ji a farkon shirin A jamhuriyar Nijar, hukumar kare hakkin ɗan adam ta CNDH ta fitar da rahotonta bayan bincike da ta gudana a karkarar Inatas da Ayuro da ke yankin talabari da nufin tantance gaskiyar lamari game da zargin dakarun ƙasar da hallaka fararen hula sama da ɗari ba tare da aikata laifin komai ba. Wakilin murya Amurka a Yamai, Sulaiman Muna Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. tun a washe garin bayyanar labarin kashe-kashen da ake zargin dakarun tsaron Nijar da aikatawa akan wasu fararen kula kimanin 200 a karkarar Inates da Ayyaro iyakar kasar da Mali. ya sa hukumar kare hakkin ɗan adam ta CNDH kaddamar da bincike a waɗannan wurare domin tantance gaskiyar abin da ya faru. bayan aiki na tsawon watanni uku binciken na hukumar sai cndh ya zakulo gawawwaki kimanin 71 da aka bizne a ramu shida daga cikin bakwai ɗin da aka yi nasarar ganowa abin da ke gaskanta zargin da aka yi a can baya almansur muhammad na kungiyar kafan na daga cikin 'yan fafutukar da suka halarci taron baje wannan rahoto a gani na ga hukuma ta yi hasken ta yi binciken da ya kamata duk wanda mutane da an kashe an kace wasu an samu su kartu cikin kai an kaddama su cikin kai kuma duk nazarin kin sayan babu zancen an ta'adda ba cikin wani abu sai dai ra'ayoyin jama'a sun sha bambam a game da sahihancin bayanan da hukumar ta ce ta tattara a yayin gudanar da bincike shugaban kungiyar kare hakkin dan adam ta kadet dan baji son allah na cewa bisa wannan abin da ya gani ni ban da tabbatin da zan ci ya jami'an tsaro na sun kai wannan aikin watan da bisa abubuwan da anka gani abubuwa na waɗanda ga iya kanuwa a aiki da hali halin jami'an tsaro saboda a sa musu kashin kaji saboda a sha hamu nijar kashin kaji a cewar hukumar ta cndh tuni ta damƙa wa shugaban kasa isu muhammadu wannan rahoto abin da ya sa wasu ke ganin ya kamata a ba jujuji wanga dosiye a bincika duk wanda muna ana tamayana da hannu ciki a kuroshi a kuroshi a tambaye shi kuma a hukunta duk wanda ya kawo mana wannan bala'i ai in ana tsoro ana tsoron talakawa ba a ce ba a tada hankalin talakawa ko a yi wani kashe-kashe to amma wasu kuma na cewa ya zama wajibi a ƙara zurfafa bincike a tsaya a bincika fisibila a tsaya bincika a bincika tabbata da wanda ya yi abin gashi tabba amma bisa tana yiwa ai hattara. Shugabannin jami'an tsaron da tawagar masu bincike ta tuntuɓa a yayin zagayenta sun ayyana wannan zargi na kashe-kashe tamkar wata farfagandar da aka kitsa takanas da nufin ɗaukar hankalin jama'ar cikin gida da waje yayin da mazauna karkarar da abin ya faru ke cewa tabbas an yi wa danginsu kisan gilla da sunan yaƙi da ta'addanci to amma hukumar sai ndh ta jaddada cewa ba ta da niyyar katsewa dakarun tsaro hamzarin aiki ta hanyar wannan bincike illa kawai ta yi amfani ne da hurumin da kundin tsarin mulkin ƙasa ya bata a matsayinta na mai kare mutuncin nijar a idan duniya akan maganar mutunta 'yancin ɗan adam sule muni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar Toma Dalla a gaida Salamun Mini Barma. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Ibrahim dauke da sauran labaran duniya. Wani jirgin sama jannati na gwaji da kasar China ta kera ya je falaki ya dawo wurin saukarsa a yau dinnan Lahadi kamar yadda aka tsara. bayan kwanaki biyu da yi a kwalakin a cewar kamfanin dillancin labaran gwamnatin china na shinhua kafar labaran ta ce tafiyar ta yi nasara ta kara da cewa wannan wani muhimmin babi ne a kokarin kasar na kirkiro jirgin sama jannati da za a iya amfani da shi akai-akai wanda kuma zai sa a iya bulaguron sararin sama cikin rahusa har yanzu kafafen yada labaran gwamnatin china ba su buga hotuna ko bidiyon tashi da saukar jirgin sama jannatin ba ba su kuma yi bayanin dalla-dallar irin fasahohin da aka gwada ingancinsu ba a jirgin china ta cilla wannan jirgin sama jannatin ne ranar juma'a daga tashar jikwan ta wajen amfani da irin rokar da ta yi amfani da ita wajen harba kumban shanzu zuwa falaki dubban 'yan kasar isra'ila sun sake bazuwa kan titunan birnin kudus jiya asabar a wata zanga-zangar bukatar firaministan kasar ya yi murabus masu zanga-zangar sun taru a gidan firaminista benjamin netanyahu suna ta Allah wadai da cin hanci da rashawa da suke zargin ana yi da kuma irin matakan da ya ɗauka kan annobar corona. Zanga-zangar da ake yi kan Netanyahu ta ci gaba babu ƙaƙƙautawa yau fiye da wata guda kenan. Kuma zanga-zangar ta jiya Asabar na zuwa ne a daidai lokacin da ƙasar ta Isra'ila ke fama da ƙaruwar masu kamuwa da cutar corona fiye da yadda aka taɓa gani a baya. a ƙarshe masu aikan ceto da suka yi ta tone baraguzan wani gini a beirut na tsawon kwanaki uku zuwa jiya asabar sun ce babu wani ƙwarin gwiwar samun wani da rai a halin yanzu sama da wata guda bayan da wata babbar fashewa ta ɓararraka babban birnin ƙasar ta labanan masu ayyukan ceto wajen hamsin ciki har da wata tawagar ƙwararru daga ƙasar chile sun shafe kwanaki uku suna ta aiki wurjanjan ko a gano wani da rai bayan da wasu na'urori suka ji sautin numfashi da kuma dumin jikin abu mai rai tun ranar alhamis a ka'idance dai a yanzu babu alamar wata rai abinda francisco lamanta shugaban tawagar tafos chile ta ayyukan ceto daga kasar chile ya faɗa kenan a wani taron manema labarai da yammacin jiya asabar ya ƙara da cewa masu ayyukan ceto sun kwakule wajen kashi 95 cikin 100 na rusasshen ginin. Ibrahim ka Almasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To daga dukkan alamu dai tsuguno bata kare ba akan batun gyaran kundin tsarin mulki da majalisar dokokin kasa ta ce za ta yi. Domin ɗaya daga cikin sanatocin jam'iyyar APC a majalisar dattawa ya ce yana goyon bayan kira da kungiyar dattawan arewa ta yi cewa a gyara fasalin ƙasa amma fa ta kuri'ar raba gaddama maimakon kashe makudan kuɗaɗe wajen yi wa kundin tsarin mulkin garan buwal wakiliyar mu madina dauda na ɗauke da wannan cikakken rahoton Wannan cece ku ce dai ya samo asali ne daga wata kira da Majalisar Dokokin Najeriya ta yi na cewa a aike mata da shawarwari da za ta iya amfani da su wajen yi wa kundin tsarin mulkin ƙasa garan bawul. To amma sai ƙungiyar dattawan Arewa a ta bakin daraktan mu'amala da manema labarai kuma mai magana da yawun ƙungiyar Dr. Hakim Babu Ahmad ya yi tar da wannan kira da Majalisar ƙasa ta yi inda ya tsokaci kamar haka. wannan yunkuri da suka yi ba sabo bane mu ma namu kukan ba sabo bane gani muka yi ya isa haka nan yanzu wannan abin da za a yi kuɗin da za su kashe musamman mu a arewa inda kalilan daga ciki aka ɗauka aka je katsina aka je zamfara aka je kinaja state aka nemi waɗanda suke zaune a idp inda ake tara yan gudun hijira san aka ce ga abincin da za ku ci koko a ɗan kokata a neman musu tsari ai mu da ya fi mana in dai za a ce ma dan najeriya fito kowane shekara hudu ka zaɓi shugaban ƙasa ka zaɓi sanata ka zaɓi kaza babu dalilin da yasa ba za a je a ce ma yan najeriya domin mu muke jin wannan abu ba rashin tsaro ga talauci ga wahala a tambayin muna me ke damun mu ya muke san najeriya nan ta yi me yasa ba a taɓa yin wannan abu ba in ma ba taɓa yi ba da babu matsala to yanzu lokaci ya kai domin yadda da aka shirya gyaran nan a da gaskiya bai ba akan haka ne na tuntuɓi sanata mai wakiltar kankiya in gawa da kusada a majalisar dattawa Ahmad Babba Kaita domin in ji ra'ayinsa a game da wannan kira da kungiyar dattawan Arewa ta yi ga kuma amsar da ya bayar. Na yadda ɗari bisa ɗari kan abin da eh, dattawan Arewa suke magana. Tun sadda na shigo majalisa nima a 2011 na zo na iske ana magana ma mai tsarin mulki an yi waɗansu wanda sun dame mu kwarai kuma muna so a yi su kamar irin su sakan malo ƙananan hukumomi mara a raba asusun su da nasu da na jihohi saboda yadda gwamnoni ke ɓanna kan kuɗin al'umma da sauransu da sauransu amma har yanzu an kasa cin mu tsaya dalili sai an yi mun samu mun yi muka kai sai a hana abin nan dan kuma bayan shekara hudu bayan an ware makudan kudi an yi wannan kuma bayan shekara hudu wata gwamnatin kuma ta sake dawo kuma a sake ware makudan kudi kuma waɗannan abubuwan da ake so a yi su sake dawa to kin ga wannan yaudarar kanmu muke yi halin yanzu dai yan ƙasa sun zuba ido domin su ga yadda za ta kaya a daidai lokacin da majalisar ƙasa za ta fara gyaran kundin tsarin mulkin wanda shi ne ake amfani da shi tun 1999. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To Dalla a gaida Madina Dauda. Yanzu kuma bari mu garzaya jihar Bauchi, inda rahotanni na nune da cewa ruwan sama kamar da bakin kwarya ya yi barna mai yawa da suka hada da rasa rayuka da dukiyoyi da gidaje da magonaki a jihar. Wakilinmu Abdulwahab Muhammad na dauke da cikakken rahoton. ziyarar ganewa idon ya sami halittar manema labarai don tabbatar da abubuwan da suka afku a sanadiyar ambaliyar ruwan sama da kuma ji daga bakunan waɗanda ibtila'in ta shafa eh, ni ne sunana muhammed saidu ni ne bardan dugu to barde kamar wani asara kai gaskiya na yi asara fiye ga yadda ake tsammani eh, to kamar dakuna dakuna na dakuna da dabbobi da yadda na saya gidan duk gaba daya za ku ga wani tafi can da ya tafi tafi to waje na ne gaba daya ruwan ya shiga ta ciki sai da kan masa ina karkashin dukacin da gulu tsarorin da aka yi akwai akwai dakuna na iyalanmu da kayan iyalai gaba daya kwandin domin ba ma abin da iyalanmu suka suka amfana da shi iya illa iyaka ne mu ibi yara ne mu kai tudu mu ibi yara mu kai tudu yaran ma da kyar ne yawwa da kyar ma aka kai kuwa du yaran ma da kyar ne du da garin mu mu ma ga dama yayi mana tadin dakunan sai dakuna ya zuzi kina kwana a ne ni suna na hawa hawa hawa ku a kuke yanzu da zama tun da ke dakunan ku wanke su yanzu muna makaranta ne rabi dinmu wasu Makarantan firamare eh. firamare wasu kuma aka kakkafa haka muka samu gun zazzama yanzu me kuke bukata mu abinda muke muna bukata gwamnati kawai ta dage ta taimaka mana a halin da muke ciki yanzu don ba abin da muke jin dadin sa yanzu gaba ɗaya a takura muke darakta janar mai kula da kuma kare muhalli ta jihar bauchi dr ibrahim kabir ya yi bayani wa manema labarai game da matsayin hasarar da aka yi a sanadiyar ambaliyar ruwan sama abin da ya faru a warji mun amince mun gane mun fahimta ambaliyar ruwa ne saboda har an yi asarar rayuka kusan guda hudu sannan gidaje sun rushe gonakin mutane wasu sun riga sun lalace saboda wannan ruwa jami'in ma'aikatar lafiya ibrahim haruna ya shaidawa manema labarai cewa mutane masu yawa sun ziyarci ziyarci cibiyar ayyukan lafiya domin neman magani sanadiyar gurɓacewar ruwa gaskiya ba za su ilayu ba harka magana ta gaskiya eh, yara da manya suna da yawa saboda wannan an samu hausa na ruwa da sauransu ya samu dariya and vomiting sai kuma as usual muna samun malaria malaria cases yawa wannan suna a takaice abubuwan da za mu dan ya faɗa muku na a jawabinsa ga al'ummar kasar waje gwamna bala abdulkadir kauran bauchi ya yi addu'ar Allah ya ji kan waɗanda suka rasa rayukansu da kuma alkawarin samun tallafi ga waɗanda suka rasa gidaje da kuma dukiyoyinsu. Muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala mun zo ne bisa jaje faru wayanda suka rasa rayukansu Allah ya ji kansu dukiya da aka rasa Allah ya dawo da shi ninkin ba ninkin abin da aka rasa za mu coro gudumawa na gwamnati ba za mu iya biyan diyan rayukan da suka rasu da suka muka rasa ba amma za mu taimakawa wajen ganin cewa an kawo sanyi ko taimako ko gudumawa ga wanda suka rasa dukiyoyinsu da gidajensu da kayan gonakinsu wannan gari babu asibiti insha Allah kuna son asibiti to insha Allah za a gina muku na asibiti wanda ya dace da ku Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya Madalla a gaida Abdulwahab Muhammad wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma zan koma gefe guda domin Madina mai shanu ta gabatar da shirin matasa a yanar gizo. Jama'a masu sauraro ku da warhaka. Sunana Madina Dahiru mai shanu a cikin wani sabon shiri na matasa a duniyar gizo. Shirin da ke taɓa duk lamarin da ya shafi yanar gizo. A cikin makon da ya gabata shirin ya mai da hankali ne kan tarurrukan yakin neman zaɓen shugaban ƙasar Amurka da manyan jam'iyyun siyasar ƙasar suka gudanar ta shafin intanet a cikin makonnin baya sakamakon cutar coronavirus. A cikin tarihin kasar ba a taɓa gudanar da wannan taron mai matukar muhimmanci ta kafar intanet ba. Wani mazaunin nan kasar Amurka kuma mai fashin baki kan harkokin siyasar kasar, Malam Hassan Jibiya, wanda muka fara tattaunawa da a cikin shirinmu na makon da ya wuce. Zai mana bayani a yau kan yiwuwar gudanar da irin wannan taron a kasashenmu na Afirka. ko za a iya yin wannan taro wato za a iya za a iya gaskiya amma abu ne wanda yake eh, sai an sa kula sosai kuma sai ya zama cewa akwai wato karfin ita kanta intanet din a da inda mutum yake zai yi rikodin kuma rikodin din a ce ya yi kyau sosai za a iya aikowa kuma a haɗa shi wuri guda Ah, ya yi kyau kamar an nuna kawai ba tare da wani kamar a ce ingancin kowane bidiyo ya zo daidai da daidai ba a ce ba nan kamar nan ba a jin magana nan ba a ganin hoto da sauransu to su ne da 'yan matsalolin da in za a jarba irin haka a gida eh, irin afirka ya kamata a ce an kula da irin wa'annan 'yan matsalolin to malam hassan menene alfanun wannan tsarin ta yanar gizo kan tarurrukan akwai wa'anda ma da ake tunanin ainihin ah, da ba za a samu wato kin san idan aka ce za a yi taro akwai matsala ta lokaci to wani abu da wannan ah, gangami ya zo da shi a wannan shekarar shine wato tunda duk yawancin mutanen an ce su yi rikodin kansu ne su turo da nasu jawabin ta bidiyo to aka iya haɗawa sai a iya cewa kamar aka ce za a yi taron awa uku to akan awa ukun za a yi a gama kuma a tashi. to mamadin kuma a ce idan da mutanen za su zo ɗaya sai an jira ka ka taso daga kujerar ka ka zo ka hau stage sannan kuna kana jawabi ana yin taɓi dole sai ka jira to mamadin duk wannan ya faru sai sai sai wannan harka ta yi da yanar gizo duk ta yanke wannan matsaloli na lokaci ɗayan abun kuma shine akwai mutanen da aka ɗauko daga irin su ƙauyukan su alaska su hawaii su duk inda suke ba wani lungu na amurka nan da ba ba da kamar yan eh, jam'iyyar democrats da ba a haɗa mutum da ya bullo daga wannan wajen ba kuma ya zama zamanto cewa an nuna hoton bidiyon su a wannan taron gangami da aka yi so abin ya ba da sha'awa sosai yadda mutanen da watakila da ba za su samu damar iya halatta ba ko a gansu ko a ji su sai ga shi wannan eh, tsari da aka yi na gudanar da ainihin taron ta eh, yanar gizo ya yi ma'ana kuma ya abin nan ya kawo nan sai dai eh, kamar da kin ga da akwai harka ta tattalin arziki tun da da idan aka ce za a yi taro a gari kaga akwai hotel-hotel na garin da sauran masu taxi da sauransu duk za su samu kudi a harkokin arziki ko kuma tattalin arzikin wannan gari ko jihar ma zai haɓaka sosai sanadiyar mutanen da duk za su zo su yi ta wannan taron to sai ga shi wannan shekarar babu wannan ba a samu hakan ba to kin ga shine dai ɗaya daga cikin wato illolin yin wannan taro ta yanar gizo din. Mm. To Malam Hassan ba a samu wasu matsalolin na'ura ko wani abu na daban dai yayin gudanar da tarurrukan ba? san wani abu da kasan nan shine duk abin da za a yi sai an fara yin na gwaji. a ta gwaji a ta gwaji ina ko wasu matsalolin da rika a dakile su kafin lokacin ainihin lokacin da za a gudanar da wani taro ko wani abu muhimmi irin haka to gaskiya duk matsalolin ma da aka samu na bayan fage ne wanda mu masu kallo ba mu iya tantance ba ko kuma ganin hakan bayan kallon waɗannan manyan tarurrukan na jam'iyyun biyu ya zaka ce salon yakin neman zaben trump ya bambanta da na biden cikin eh, gadi kamar yadda na ce su 'yan democrats wato shi dan eh, takara joe biden yadda suka gudanar da taron nasu sun yi shi ne yawanci online shi ya tsaya a jihar ta delaware sannan sauran mutane suka tsaya jihohinsu suka yi wannan taro duk da dai ya zo kan dandamali tare da shi da wadda ya zaba ta goya masa baya wato kamala harris wato eh, masu shafi kan eh, hidimomin siyasa a nan amurka sun ce eh, ainihin ingancin wato yadda aka yi tsarin kamar na 'yan jam'iyyar republican ya fi zama abin da zai kama ido game da yadda uh, 'yan su democrat suka gudanar da nasu taron in baki manta ba kin san shi dama donald trump dama ya fito daga ainihin ma'aikatar yin fina-finai ce da kuma harkokin barkwanci haka saboda haka ya iya hada abubuwan talabijin da sauransu to saboda haka ake ganin wannan ya taimaka sosai ya kasance cewa wato irin bidiyoyi ko irin tsare-tsaren da suka yi a nasu nasu taron ya fi inganci tunda sun san cewa a kafafen talabijin za a kalla to gaskiya sun inganta yadda suka tsara dandamalin su fitowar wanda zai yi jawabi da sauransu ah, idan aka hada da 'yan eh, democrats to wannan dai shine aka iya cewa bambancin yadda shi shugaba trump da kuma shi dan eh, takara joe biden suka gudanar da eh, nasu eh, gangan to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin na wannan makon sai kuma mako mai zuwa insha Allahu ni ce taku madina ɗahiru mai shanu daga nan birnin washington dc a cikin shirin matasa a duniyar gizo. da Madina mai shanu. Yanzu kuma sai labarai amma fa a takaice. Yau dinnan Lahadi ma'aikatar lafiyar kasar India ta ce ta kirga sabbin kamuwa da cutar COVID-19 wajen 90,632 cikin sa'o'i 24 da suka gabata, wanda wannan ne adadi mafi yawa da aka taba gani cikin kwana guda a duniya. yanzu indiya na da masu dauke da cutar ta covid-19 wajen miliyan 4,114,811 a cewar jami'ar johns hopkins wanda wannan ne adadi na uku a yawa a duniya ministan harkokin wajen jamus ya nuna yiwuwar kakaba ma rasha takunkumi muddin rashar ta ki gabatar da bayanai game da abin da ake ganin gubace da aka sa ma jagoran 'yan adawa alexei balne. haiko mas ya gaya ma jaridar jamus ta bill and cewa akwai alamu da yawa da ke nuna cewa gwamnatin rasha na da hannu a wannan al'amarin yan sanda a garin portland na jihar oregon ta arewa maso yammacin amurka sun ayyana abin da ya faru da daren jiya asabar a matsayin bore bayan da masu zanga-zanga suka yi ta jefa abubuwa masu fashewa kan tituna 'yan sanda sun gaya ma ɗaruruwan masu zanga-zangar cewa an ayyana abin da suke yi a zaman bore sannan suka umarce su da su gaggauta watsewa a jihar ta oregon bore shine mutane shida ko fiye su shiga yin wani abu na tashin hankali wanda ka iya lahani ga jama'a a jihar ta oregon dai bai halatta 'yan sanda su yi amfani da barkonon tsohuwa ba sai an ayyana bore 'yan sanda sun ce masu zanga-zangar sun yi ta jefa abubuwa da dama masu yin bindiga ta yadda akalla wani mutum ya samu raunuka. thomas sauraro a nan za mu da sa'aya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma shi Ibrahim Almasi Garba da ya taya ni gabatarwa sai Dan Brown wanda ya ba da umarni da ma injiniyan namu na yau. Ni Hadiza Kyari ke muku fatan alheri a huta lafiya ma assalam. ta da magani. Sai dai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar. Ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukan wuni. Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki. Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari. Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa. Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya. Kada ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunne yaji, ji gangan jiki ya tsira.